amma yanzu in ka ɗauki waɗannan fulanin daji me manufarsu ba wanda ya sani tunda za su kashe mutum ne kawai ko su kidnapping ɗin shi mm. ko in ma suka yi kidnapping aka biya kuɗi su kashe mm. to me ma'anan shi in kuma suna cewa Allahu akbar lokacin da za su kashe mm. waɗanda suke kashe fa musulmi ne eh. ka gani eh. to me manufansu a wannan tsari da ake tafiya in ka ce na addini ne kristan da ake kashewa a ciki 'yan kaɗan ne sai dai in ta rutsa da su hmm. amma a cikin mutum goma eh. tara musulmi ne ayyama ya mafi tara ma gaskiya ka gani eh. to sai ka ga me manufarsu hmm.